Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci goma sha bakwai da ashirin da biyar da kuma sittin. Haka kuma ana iya sauraron shirye-shiryen sashen Hausa a kowane lokaci ta hanyar sadarwar intanet a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraro ta gidan rediyon VOA Africa a kan mita 200.5 a birnin Niamey da kuma kai tsaye ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da niyya da dalon da kuma nomad fm. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, Assalamu alaikum kuma barkanku da warhaka. Bayan kun gama shan labaran duniya a cikin wannan shiri, za mu ci gaba da duba zaben shugaban kasar da za a yi anjima a nan Amurka. asalamu alaikum jama'a. Duk shiri da ake yi ya kammala domin soma babban zaben shugaban kasa na Amurka wanda za a gudanar yau a ko'ina a cikin kasar. miliyoyin amurkawa na shirin fita da safiyan nan zuwa rumfunan zaɓe don su zaɓe ɗaya daga cikin manyan 'yan takara hillary clinton na ta jam'iyyar democrat da kuma donald trump na jam'iyyar republican a jiya duka 'yan takarar sun halarci gagaruman tarukansu na kamfen na ƙarshe a birane daban-daban amurka kuma su duka biyu za su wato yau za su ƙarƙare ne a birnin new york inda za su tsimayi sakamakon zaɓe. a nata gangami a ƙarshe da ta yi ƙarshe jiya da daddare a birnin philadelphia hillary clinton ta gayyato gaggan masu faɗa a ji a siyasar amurka don su taya ta rufe fafutukar da take yi na neman zama macen farko da aka taɓa zaɓe a matsayin shugaban ƙasa a tarihin amurka manyan mutanen da suka halarci gagarumin taron lacca na ƙarshe da na kamfinta da ta yi a jiya a birnin philadelphia da ya samu halartar dubban mutane sun hada ne da shugaban amurka na yanzu barack obama da matarsa michelle da mijinta kuma tsohon shugaban amurka bill clinton da 'yarsu chelsea haɗe da wasu manyan mawaka kamar su brins bruce wato springsteen kenan da kuma john bon jovi shi kuma donald trump ɗan takarar jam'iyyar republicans shi kuma jiya ya yi wuni ne yana zagayen wasu jihohi da dama wanda dole ne ya lashe su in yana son zama shugaban amurka kamar florida michigan new hampshire da kuma pennsylvania dukkan ra'ayoyin jama'a dai da ake ɗauka na nuna cewa hillary clinton ne ke kan gaban trump wajen farin jinin da jama'a kuma ita ce ake ganin tana da alamar za ta lashe wannan zaɓe. a halin yanzu kuma jami'ai a birnin new york sun hada kai da hukumomin 'yan sandan ciki don karfafa matakan tsaro a cikin birnin wanda ke daukar bakoncin manyan tarukan gangamin 'yan takara su biyu kuma a lokaci guda yana da matukan wuya a ce an samu wato duka 'yan takara su biyu Uh, sun kasance a cikin birni guda kuma lokaci guda a lokacin kuma da ake zaben shugaban kasa. amma kuma sai gashi birnin new york ya hada irin wannan haduwar kuma a daidai lokacin da ake zuwa karshen kakar kamfe wacce ta kawo rarraba tsakanin amurkawa da aka dade ba taba ganin ta ba a tarihin siyasar amurka akwai rahotanni da ke cewa mai yiwuwa a sami tsokanar masu da ƙuri'a gashi kuma daman magoya bayan trump sun ce za su tada kayar baya idan ɗan takararsu bai nasara ba. bugu da ƙari hukumomi na nazarin rahoton da aka bada cewa watakila kungiyar alka'ida za ta iya yunkurin kawo wani hari a lokacin zaben wayannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka daga birnin washington dc hukumomin iraki sun ce rundunar mayakan haɗin gwiwa da ke ƙara kaimi wurin fatattakar 'yan ƙungiyar isis a kusa da birnin mosul da ke arewacin ƙasar sun gano wani gabjejin kabari wadda aka samu akalla gawarwaki ɗari wadda aka gille musu kawuna rahotannin farko da aka samu jiya litinin daga kafofin watsa labarai na kasashen yammacin turai da kuma na kurdawa sun ce ana kyautar zaton gawarwakin duk na fararen hula ne wani kakakin 'yan sandan kasar iraki ya ce an gano gawarwakin ne a wata jami'an koyar da dabarun noma da ke wajen garin hamman al'alil mai tazaran kilomita 15 kudu daga birnin na mosul hukumar 'yan sanda ta ce an aika ƙwararrun likitoci a wurin domin su bincike kisan kiyashin kuma su yi ƙoƙarin gane gawarwakin yanzu dai an fi shekaru biyu tun lokacin da garin birnin na mosul yake karkashin iko mayakan kungiyar ta isis kuma fararen hula da suka fice daga birnin sun ce kungiyar ta isis dai tana ci gaba da kashe dimbin mutane a cikin birnin gwamnatin kasar china ta nemi a hana wa 'yan majalisu wadda aka zaɓe su ta tafarkin demokuraɗiyya a ƙasar hong kong kama aiki sakamakon rashin fahimta da ta biyo bayan yadda aka rantsar da su kan sabon aikinsu a watan da ya gabata wasu 'yan siyasa masu fafutukar 'yanci su biyu da suka hada da yawun chin da kuma bajiyo limu sun rufe jikinsu da alluna wadda aka yi rubuce-rubuce a kansu da ke cewa hong kong ba china ba ce kuma sun yi alkawarin yin biyayya ga, ga hong kong kadai ne sai dai zuwa yanzu ba a san yawan 'yan majalisu wanda wannan abin zai shafa ba amma china ta ce wasu ba su cancanta ba su shiga ainihin majalisar dokokin saboda yadda aka rantsar da su kuma suka ɗauki rantsuwar kama aiki abin da ya tada ainihin hayaniya a cikin ƙasar labaran duniya kenan kuka gama ji baba yakubu makeri ya karanto Lawal Musa Rafsanjani shugaban da ke nazarin aikin 'yan majalisu da yaƙi da cin hanci da rasha yanzu haka yana nan Amurka domin nazarin zaben shugaban ƙasar da za a yi anjima. Shi ga abin da ya hanga game da zaben da za a yi a zantawar da muka yi da shi. Abin da muka hanga ko kuma muke gani a cikin wannan al'amarin zaɓe shine akwai mutane da dama suna da ra'ayinsu to su kada ƙuri'a su kuma su tabbatar da kan cewa waɗanda ko kuma wata suke suke bin ruwa baya ta samu nasara musamman mutanen afirka da kuma baƙaƙe da 'yan wato ashiya kamar irin su china da indiyawa haka da damansu za ka ga cewa su suna so su ga cewa Um, wannan lokacin kam eh, ita ɗaya daga cikin yar eh, takarar ta fito ta an zaɓe ta mun ga yadda kamar mutane suka fito wasu da kwarkwata suke ta kamfen suke ta ah, jawa mutane kamar eh, ra'ayi tabbatar da kan cewa sun fito sun kada guri'u saboda haka wannan abu ya ba mu mamaki yadda muka san kamar mutane ba su ma damu da yin zaɓe ba amma ga shi kaga yanzu eh, mutane suna fitowa suna ta bayani kan cewa lalle lalle a fito a yi wannan zaɓe don a tabbatar da cewa wanda ake sa za ta ci idan ta cikakken wato haɗin eh, kai da kuma ƙuri'ar da yake ya cancanta a ba ta don ta samu ta ci wannan zaɓe saboda haka a kan misali eh, zaɓe da aka yi na baya Eh, kafin ka yi batun zaɓe na baya ɗin me yasa ka ka yanke wannan shawara me yasa kake ganin cewa a waɗannan jinsuna ɗin za a ce tsararru ɗin suna son su ga zaɓen ya yi tasiri ko kukura eh, su babban dalili shine suna zama cikin wato ɗimuwa da kuma wato bayanan da wanda ake ɗan rarrana su kuma da kuma wasu irin kalamai wanda shi wancan ɗan takarar yake yi da kuma irin yadda ake abubuwansa to suna ga cewa idan har ba su fito sun kaɗa ƙuri'a ba ko kuma sun nemi jama'a su fito su kaɗa ƙuri'a in aka yi aka bari fito ya ci zaɓen nan to za a iya sa su cikin wani za su iya samun kansu cikin wani kunci da kuma wani da takunkumi shi sa wannan zaben ya zama kamar abin da ake kira a turanci wato do or die to eh, idan ka kwatanta da zaben baya da kai nazari na amurka ko kuma zaɓuɓɓukan da aka yi nan amurka wani bambanci menene ka gani menene ya fi ba tasiri ko ko menene ya fi jan hankalin jama'a game da wannan zaɓe daidai ma mutane da ba su damu da kowaye ya ci zaɓe ba a amerika amma yanzu saboda irin kamar bayanin da ɗaya ɗan takarar yake yi ina tsorata mutane kuma ina nema a kawo kamar eh, ina ga ana gan cewa idan har ya za a iya samun wato rashin kwanciyar hankali a ba a amerika ba ma a duniya ma gaba ɗaya to yawanci mutane ba sun gaji da irin yaƙe-yaƙe da ringimu dai da irin kalamu dai na irin waɗannan al'amarin zaman lafiya mutane suke nema saboda haka ina ɗaya daga cikin bambancin da aka samu a kan wancan da abin da ke faruwa yanzu kenan a wannan zaɓe sa'annan abu na uku mutane da dama suna ga cewa wannan zaɓe zaɓe ne da dole ne mutanen amurka tashi fito kwansu da kwarkwata don su tabbatar da kan cewa ba a shiga wato wani yanayi wanda zai kawo eh, masala ko kuma mushkila ga ita da kanta kasar amerika din ba ah, domin barazanar kamar misali um, irin waɗanda suke neman tada hankali a kasar to ba a tashi tsaye an zaɓi wanda za su iya ah, tabbatar da haɗa kan amurka ba to ƙasar ma za ta iya watsewa kinga wannan shine bambancin abin da ya faru akan wancan zaɓe na baya Malam Awal Musa Rafsanjani za ku ji abin da shi kuma Professor Samuel Zalanga na Jami'ar Bethel da ke Minnesota ya faɗa game da wannan zaɓe an jima kaɗan. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Abokin aikin salihu Garba ya zanta da Professor Samuel Zalanga na Jami'ar Bethel da ke Minnesota, wanda shi kuma yake ganin akwai waɗanda 'yan ra'ayin riƙau idan ana batun biyayya ga jam'iyyun da suke goyon baya. Abin da nake ƙoƙarin faɗa shine akwai mutane wanda saninsu ya kai wani matsayi wanda in sun ga abubuwa suna lalacewa za su gaya maka gaskiya ba za su damu da cewa ko ga jam'iyyar mutum ba ko wani ba za su gaya maka gaskiya eh. misali ko da mutum ya fito daga wani addini ne wanda ba addinin su ba ko ba kabilan su bane in dai mutumin ya faɗi gaskiya ko kuma akwai gaskiya za su ce akwai to amma irin wannan mutanen kaɗan ne yanzu ko a Afirka zaka samu ba haka bane a wasu shekaru da suka wuce an yi wani siya an yi wani zaɓe a Kenya wanda mutane suka soma kashe junan su wasu su ma yan addini ɗaya ne ma suna zuwa wajen masu masujada guda ɗaya ma suka so junan junansu to irin wannan tsauran ra'ayi ne kan kawo hmm. amma mutum wanda ya kai wani ya kai ya kai wani matsayi na sani sosai sosai sosai ba zai ɗauki gaba da wani abin nan da wani haka ba kuma in ya ga gaskiya ko da mutumin ba daga jami'iyansa ba ne in ya ga wani abu mummuna ko da ma daga jami'iyansa ne zai nuna ya ce wannan abin bayi da kyau ba haka kasa za ta ci gaba hmm. amma haka kurun mutum mafi yawan mutane sun zauna yanzu misalin ka dubi ka tuna fa shi Donald Trump din ya ce zai iya kashe zai iya kashe mutum ma zai iya harbin mutum ma mutane kuma za su zaɓe shi to wannan wani irin siyasa ne haka to ya faɗa haka nan akwai lokacin da ya faɗa ya ce zai iya kashe mutum ma saboda wai yana gadara ana shi mutane suna son sa yace zai iya kashe mutum ma kuma akwai wani mutum wanda naji ya faɗa shi kuma wannan mutumin yana faɗa na karanta ne wani yana cewa wai ai in ba wai bindiga ne Donald Trump da ya ɗauka ya kashe yarsa ba shi bai ga dalilin da zai sa ba zai jefa masa kuriya ba to wannan wani irin siyasa ne yaya kake ganin duniya take kallon wannan zaben na Amurka mutane da yawa suna damuwa sosai sosai na ɗaya misali kamar mutanen mexico da kuma mutanen kasashe yadda yake magana game da su eh. wannan bai kamata ka yi magana da mutane dan adam dan adam ka masa ka yi magana akan yan adam kamar hakan nan ba mutane sun kauro ne suka zo nan kasan kuma yadda yake kokari ya magana da su yake magana akan mutanen mexico ba mutunci a ciki mutanen kasashen turawa can europe suna eh. damuwa da shi saboda yadda yake magana barkatete kamar baya zama ya yi tunani a kai sosai sosai ba sai magana kurun ya ci abu kaza gashi ya faru misali a nan kasan akwai mutane waɗanda suna zama ba su da takardun zama a nan kasan guda miliyan arba'in da ɗaya miliyan arba'in miliyan goma sha ɗaya kai eh. to yana cewa wai zai maishe su ya za ka mai da mutane miliyan arba'in da ɗaya na ɗaya a miliyan goma sha ɗaya eh, na ɗaya idan ya ce zai maishe su zai zai kawo tarzo a zai kawo tashin hankali a tattalin arzikin ƙasan na tabbatar maka da wannan saboda akwai ayyukan da mutane da yawa suke a cikin wannan mutanen akwai ayyukan da suke da yawa matattalin arzikin kasar nan akwai kuɗin da suke kashewa da sauransu so ya zare su kurun hakan nan zai kawo damuwa so kaga rashin tunani ne wannan to in ya soma magana akan wasu abubuwa akwai lokaci da yake cewa shi ya tabbata kurun akwai wani abu ne da yake da shi a cikin kansa kuma abin ya zama haka ne domin shi in ka dubi zuriyarsa shi zuriyarsa na mutanen kasar jamus ne hmm. mutanen jamus kuma Allah ya ba su wani fahimta wanda sauran mutane ba su da shi da sauransu to wannan me wani irin magana ne wannan ba abin da ya nuna a cikin duniyan nan cewa wani mutum wai don shi ko bature ne ko ya fito daga wani ƙasa shi yana da fa'inta wanda ya fi na sauran mutanen duniya fa'inta ya shafi ko mutane sun samu dama su gina kansu ne ko ba su samu dama su gina kansu ba idan yau aka je afirka aka buɗe makaranta aka goyi yara aka koya masu tsakani da allah za su fahimta kamar yara a kowane wuri a duniya to amma eh? shi kage yana magana yana nuna wai don shi shi yana da shi zuriyansa na mutanen jamus ne shi yasa yake da wani fahimta sosai sosai a kan kasashen na afirka me afirka za iya tsinta a wannan zaben me za ta iya koya akwai abu da yawa wanda sun dame ni akan wannan na ɗaya sa tsauran ra'ayi a siyasa ya kamata mutane su guji wannan yana da hatsari sosai sosai kage misali maganan kabilanci da maganan addini a najeriya ko kuma a afirka mm. yana da damuwa sosai sosai mutane wata rana yana da wahala su zauna cikin lafiya ba tare da an kawo zancen wannan ko kabila ko kuma zancen bambancin addini ba akwai wasu mutane wanda duk wani abin da wani zai yi komi kyansa inda shi bai fito daga addininsu ba ko kuma bai fito daga kabilansu ba banza ne kurum a afirka kenan ko a Afirka a Najeriya ma kuma a Afirka yana faruwa mhm. a nan ma kasan yana faruwa amma akwai dan bambanci yadda yake faruwa na biyu girman kai da jin kai wasu maganganun da Donald Trump yake yi yana magana kamar shi yana da mabudin aljanna shi zai bude mutane su je su zauna a ciki girman kansa zaka ji shi kurin yadda yake magana to duk wani wanda zai yi siyasa ina wannan magana a Najeriya ya kamata ya san cewa idan kai za ka shiga siyasa don ka mai da sauran mutane kamar dabbobi ne kai ne kur mutum to muna roƙonka saboda Allah ka zauna kurun a gidanka ka gina babban gidanka ka zauna ka samu biyan bukatanka amma bi da jama'a ba abu ne wanda zaka zo ka yi ba idan ka san baka da zuciyar da zaka yi aiki wa jama'a tsakaninka da Allah to ka zauna kurun a gidanka na uku a matsayi da zancen mutuncin mata a gani na babban abu ne a wannan siyasan na ɗaya idan Amerika sun zaɓi ita hillary clinton mhm. ta zama shugaban kasa ita ce mata ta farko wanda za ta zama shugaban kasa ka tuna pakistan ma ina jin sun sami mata wanda ta zama su prime minister da eh, benazir Bhutto ba yawa to kaga in ana maganin wani abu ne wasu za su ce ko kasan kasashen musulmai su ne ba sa bada mata yanci to amma ya aka yi pakistan suka samu misali amma kaga america shekara ɗari biyu da wani abu amma kaga yanzu ne ba wuya in an yi sa'a mace za ta samu wannan matsayin to kuma ka tuna yadda donald trump yake magana wa mata wannan kalmomin da yake amfani da shi ba kalmomi ne masu kyau ba kuma ni abin da yasa nake faɗan wannan shine ya kamata mutanen najeriya mutanen afirka su gane cewa in ba a mutunta mata ba ba ƙasan da ta ci gaba ba tare da ta mutunta mata ba haka ne professor zalanga a hira da saliu garba ya yi da shi yanzu lokaci ya yi da za a saurari sharhin jaridun nijar Zaben shugaban kasar Amurka na ranar 8 ga watan Nuwamba na daga cikin muhimman batutuwan da suka fi daukar hankalin jaridun jamhuriyar Nijar a wannan mako. Jaridar Le Monde Aujourd'hui ta ruwaito cewa aski ya zo gaban goshi yayin da ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a ke cewa akwai gajeruwar tsereya tsakanin Clinton da Trump. Saboda haka Amurkawa na da babban aiki domin bambanta ɗanduma da kabewa tsakanin Hillary Clinton wacce ta fuskanci barazana daga batun imel din nan da hukumar fbi ta farfado da shi da a gefe donald trump mai fama da rashin sanin makamar siyasa to amma jaridar ta ce komai zai iya faruwa jaridar le republican ta ruwaito cewa gwamnatin niger ta hanyar ministan shari'a ta aike wa majalisar dokokin ƙasa takardar bukatar cirewa tsohon ministan kwadago lawali shaibu rigarsar ta kariya saboda zarginsa da hannu a wata murɗiyar da ta dabaibaye jarabawar jami'an kiwon lafiyar al'umma da aka gudanar a zamanin da yake rike da mukamin ministan kwadago jaridar ta ƙara da cewa idan matakin cire rigar kariyar ya tabbata ba makawa tsohon minista lawali shaibu zai gurfana a kotun hukunta manyan jami'an ƙasar ta niger wato haute cour de la justice jaridar lebanon cewa take 'yan sandan farin kaya sun cafke wasu mutane sama da goma bayan da bincike ya gano su da hannu a ayyukan buga fasfor na jabu daga cikin waɗannan mutane har da 'yan sanda kimanin shida na ma'aikatar dst da wata akawun kotu da wasu jami'an da ke bada takardar haihuwa sannan suna da rassan buga fasfor na bogi a yamai da maraɗi da najeriya in ji jaridar ta lebanon jaridar lagrif cewa take rudani na ƙara ƙarfafa dangane da batun kwaskwarimar dokokin zaɓe har ma da kundin tsarin mulkin ƙasa bayan da gwamnatin nijar ta kafa wani kwamitin nazarin kwaskware dokokin zaɓe a daidai lokacin da wasu ƙwararru suka yi taron nazari a kan kundin tsarin mulkin na nijar jaridar ta ce shugaba isu muhammadu ya sha ƙur'ani da sharaɗin zai kare dukkan dokokin ƙasa sai da duk da haka 'yan kasar na ɗari-ɗari a kan abin da hukumomin ke nufi da wannan gyaran huska saboda yadda aka lura cewa waɗanda suka ingiza shugabatan jamamadu ya keta kundin tsarin mulki a zamaninsa su ne suka kewaye shugaba isu muhammadu a yau in ji lagrif sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar To a gaishe ka waka bakin mai ita aka ce ta fi daɗi ga kaɗan daga cikin irin ra'ayin ku masu mu. Mai magana a Alitira Jigishuwa daga jihar Yobe tarayyar Najeriya. A gaskiya yanzu ya kamata gwamnatoci jihohi na arewacin Najeriya ku dubi talakawanku da suka zaɓe ku. domin haƙiƙa talakan arewa yana cikin hali na bakin talauci tsadar rayuwa ta ƙara gaba matsaloli sun addaba al'ummar arewacin najeriya ya kamata gwamnatin jocin jihohi ku yi amfani da kuɗaɗen da gwamnatin tarayya ta ke, baku ku inganta rayuwar talakawan da suka zaɓe ku a arewa domin yanzu abinci ya yi tsada ko me ya gagari talaka ba abin da bai gagari talakan arewacin najeriya ba don haka ya kamata gwamnatocin jihohin arewacin najeriya ku tausaya wa talakawanku gaskiya ana cikin tsanani na rayuwa ya kamata ku kyautata wa talakawa ana cikin halin tausayi hakanan masu kuɗi da 'yan kasuwa ku wa na ƙasa da ku talakawa komai ya yi tsada ba wani sauƙi da rage wa talaka musamman talaka arewacin najeriya ya kamata ku tausaya al'ummar arewacin najeriya talakawa arewacin najeriya suna cikin wani gaibi don haka ya kamata sun jihohi kudaden da gwamnatin har take ba ku gure ba talakawa kada ku dinga fakewa da wani abu daban kuna sa al'umma cikin talauci da masifu. Salamu alaikum VOA daga nan jihar Benue mai magana dan tsoho dan malam bako na malam ana Muna roƙo ga Amerikawa su da matan su wadanda suka isa jefa ƙuri'a da su fito kwansu da kwarkwatan su dangwalawa mai Clinton zaɓe domin idan suka dangwala wanda ba nake clinton ba sun tabbatar musu su kasu ma sun fi kowa sanin cewa ta su baiwa wanda bai cancanta ya mulke su ba domin kuwa shi wannan mutumin zai kiran shi trump game da yadda muke da labari a kansa ba mutum ne wanda ya sa amerikawa a gaba ba sai dai wanda ya sa dola kawai shi ne a bukatunsa saboda haka muna kira ga amerikawa maza da mata a yi kokari a fito a dangwalawa mrs clinton gaba dai gaba dai democrat gaba dai gaba dai clinton da fatan nan gaba za mu turo da sakonninmu na taya clinton murna salamu alaikum Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amerika mai magana Alhaji Musa amerikan suya daga Kebin Najeriya mazauni Owari Mami Market. na ra'ayi da zan bayyana cewa ina nuna bakin ciki na da wannan kashin gilla da an kawo wannan zarumi dan uwanmu wanda an kawa a garin maiduguri sashen boko haram wannan dan taliki allah shi mashi gafara kuma ina wa shugaban kasar najeriya ta'aziyya da shugaban sojojin najeriya da duka 'yan najeriya da 'yan uwansa allah ka yi mashi gafara allah ka sa ya huta wannan dan taliki ya dage yawa ƙasa aiki ya kare al'umma da dukiyoyinsu ya jagoro yaƙi kan wannan 'yan ta'addan boko haram ya anshi wurare da yawa allah shi mishi gahara ina sa shugaban ƙasa ne ya yi bincike kan al'amuran wannan na soja gaskiya akwai zagon ƙasa cikin wannan al'amari domin mi cikin daji da an kai mishi ƙarin girma kuma ta can wajen yakin an ka same shi an kashe to mu muna sa ran akwai wani abu daga ciki shugaban ƙasa ya yi bincike da shi da shugaban ƙasa sojojin najeriya gaskiya akwai waɗansu da hannu da wannan kashin gilla na ɗan taliki don Allah a yi mana bincike gaskiya mu ba mu yarda da a ce boko haram ne kawai tun kashe shi ba akwai wani zagon ƙasa daga cikin wannan al'amari muna fatan wannan ɗan talika Allah ka mishi gawara namiji ne jarumi ne namiji ne jarumi ne muna sa ran kuma shugaban ƙasar Najeriya iyalinsa kada su samu matsala ta wannan al'amari bayan haka ina son shugaban ƙasar Najeriya awa wa shozoji mafi yawan su ba su son wannan yaki ya kare to a yi garan bawul a yi garan bawon a yi tankada da rairaya waɗanda ba su son wannan yaƙi ya ƙare to a dawo da su waɗanda ke son yaƙi ya ƙare a ƙaro masu son ƙasanmu masu son gaskiya tsakani da Allah domin wannan al'amari ya ƙare gaskiya akwai zaman kasa cikin wannan yaƙi na Boko Haram muna fata shugaban ƙasa Allah ta shi yi shawara da wannan doki wannan shawara da mun gaba shi. To kafin mu sallama ga takaitattun labarai. duk shirin da ake yi ya kammala domin soma babban zaben shugaban kasa a nan amurka wanda za a gudanar yau a ko'ina a cikin kasar miliyoyin amurkawa na shirin fita na safiyar nan zuwa rumfunan zaɓe don su zaɓi ɗaya daga cikin manyan 'yan takara hillary clinton ta jam'iyyar democrat da kuma donald trump na jam'iyyar republican a jiya duka 'yan takarar sun halarci gagaruman eh, taruka na kamfe na ƙarshe da suka yi birane daban-daban nan amurka kuma duk su biyun za su kare ne a birnin new york inda za su tsimayi sakamakon zaben a halin yanzu kuma jami'ai daga birnin new york sun yi haɗin gwiwa da hukumomin 'yan sandan ciki don ƙarfafa matakan tsaro a cikin birnin wanda ke ɗaukar bakoncin manyan tarukan gangami na wato 'yan takarar shugaban ƙasa su biyu kuma a lokaci guda yana da wuya a samu wato duka 'yan takara shugaban kasa su biyu su kasance a cikin birni guda kuma a lokaci guda a lokacin da ake zaben shugaban kasa amma kuma sai gashi birnin new york ya haɗa irin wannan haɗuwar kuma a daidai lokacin da ake zuwa karshen kakar kamfen da ya kawo rarraba na kawuna tsakanin amurkawa wanda aka daɗe ba taɓa ganin irinta ba a tarihin ƙasar amurka hukumomi a kasar iraki sun ce rundunar mayakan haɗin gwiwa da ke ƙara ƙaimi wurin fatattakar 'yan ƙungiyar isis a kusa da birnin musul da ke arewacin ƙasar sun gano wani wato gabjejin kabari wadda aka samu akalla waki 100 da aka gille musu kawuna a ciki ta Allah kyauta masu sauraro kamar yadda muka saba da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai kuma da la'asar idan allah ya kanmu za ku ji wani sabon shirin a halin yanzu kuwa mai alice a madadin sauran abokan aiki nake mana fatan alheri a huta lafiya